Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na mu'ambaci Allah. A shirin da ya gabata idan ba mu manta ba, mun fara magana akan makasudin wannan shirin wanda shine zikirin Allah. Inda muka yi magana akan me ake nufi da wannan kalmar ta zikiri. Mun ji ma'anarta a loga ta larabci. sannan kuma mun ji irin abin da ake nufi da zikiri a shari'a sannan mun ji kuma kaɗan daga cikin ma'anonin da zikiri kalmar zikiri take zuwa da su a cikin alkur'ani mun ji cewa alkur'ani an yi amfani da kalmar zikiri a cikin alkur'ani da ma'anoni daban-daban inda muka ji ma'anoni masu yawa wanda sun kusa ma'anoni guda ashirin waɗanda alƙur'ani ya zo da su da sunan zikiri amma da wata ma'ana daga cikin ma'anonin da aka ambata a baya bayan nan mun shiga cikin gaba ta gaba wadda ita ce magana akan falalar zikiri wanda a falalar zikiri din nan mun fara magana akan cewa allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani ya ambaci zikiri ya yi ishara zuwa ga falalar zikiri a fuskoki kusan guda goma inda muka ɗauki fuska ta farko muka fara magana a kanta ita ce fuskar umarni da yin zikiri ɗin zikiri wanda yake mutlak da kuma zikiri wanda yake muƙayyar. mun kawo faɗin allah maɗaukakin sarki ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kasira wasabbihuhu bukratan wa asila Allah maɗaukacin sarki ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa wannan zikiri ne mutlak ba tare da kaidi ba ana ku zamanto yaushe a cikin ambatan Allah sannan wasabbihuhu bukratan wa asila sannan ku rinka tasbihi kuna masu tsarkake Allah subhanahu wata'ala kuna subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila wannan kuma safe da yamma zikiri ne muƙayyad wanda aka yi ƙaidin shi da wani lokaci na safiya ko kuma lokaci na yammaci wannan yana daga cikin fuskokin da falalar zikiri ta zo a cikin alkur'ani ma'ana abu ne mai daraja abu ne wanda allah subhanahu wa ya umarci masu imani da su rinka yin shi wannan fuska ta farko kenan fuska ta biyu shine Allah maɗaukakin sarki ya yi hani dangane da kishiyar zikiri menene kishiyar zikiri shine gafala da rafkana mutum ya gafala daga barin ambatan Allah subhanahu wata'ala ya gafala dangane da tunanin Allah subhanahu wata'ala ya kama sharholiya ta duniya wannan shine kishiyar zikiri mai zikiri kuma koyaushe Allah maɗaukakin sarki yana nan a cikin zuciyar shi Allah maɗaukakin sarki yana nan a harshen shi yana ambatan Allah baya gajiya to Allah ya yi umarni da a yi zikiri a fuska ta biyu kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi hani dangane da kishiyar zikiri ayoyin da suka zo suna hani dangane da kishiyar zikiri wanda shine gafala da rafkana suna da yawa daga cikin ayoyin akwai faɗin Allah maɗaukakin sarki da Allah yake cewa wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahri min al-qawli bil ghuduwi wal asal wa la takun min al a wannan ayar Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa wadhkur rabbaka ka rinka ambaton ubangijinka fi nafsika a cikin zuciyarka koyaushe ya zamanto kana tuna Allah subhanahu wa ta'ala. kada ka gafala kada ka manta da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala domin in ka manta da Allah sai ka fada cikin fushin Allah subhanahu wa ta'ala. da haka Allah ya umarni da cewa kada ka gafala ka kasance cikin masu ambatan Allah koyaushe a cikin zuciyarsu kana mai kaskantar da kai sannan kuma kana mai sitirtawa da ɓoyewa a wurin ambatan Allah din. sannan kuma ya zamanto kana ambatan Allah bil wal asal da safe da yamma a farko an ce wazkur rabbaka fi nafsika sannan anan an yi ƙaidin wannan zikirin ya zama muqayyad da lokaci bil wal asal sai Allah ya rufe ayar bayan an yi umarni da zikiri da sifar yanda ya kamata a yi zikirin da lokutan da ya kamata a yi zikirin sai Allah ce wala takum minal ghafilin kada ka kuskura ka zamanto cikin masu gafala wayanda suke gafalallu wayanda ba sa zikirin Allah subhanahu wata'ala wayanda suka manta da al'amarin Allah subhanahu wata'ala babu Allah a cikin zukatansu babu Allah madaukakin sarki a harshen su kada ka zamanto cikin irin waɗannan gafalallun wannan ayar tana nuni akan hani dangane da kishiyar zikiri bayan an yi umarni da yin zikirin sannan aya ta biyu Allah madaukakin sarki yana cewa wala takunu kalladina nasullah fa ansahum anfusahum Allah ya ce kada ku zamanto kamar waɗannan da suka mance da Allah sun gafala sun shagaltu da duniya sun manta da Allah subhanahu wata'ala da suka manta da Allah sai Allah ya musu uquba fa ansahum anfusahum sai Allah ya mantar da su kawunansu kamar yadda suka mance da al'amarin Allah sai Allah ya sa suka da kansu suka mance da kansu ba za su yi tunanin abin da zai amfanar da kawunansu a nan duniya ba ballantana kuma a lahira domin duk wanda ya manta da Allah idan Allah ya mantar da shi kanshi ba zai yi tunanin me zai yi ya kubutar da kanshi daga azabar Allah ranar alkiyama ba me zai yi ya iya tsallake su siradi ranar alkiyama me zai yi ya iya samun shiga aljanna ranar alkiyama sai Allah ya mantar da shi wannan sai kaga duk lokacin da ake maganar lahira da kubuta da samun falalar Allah to shi tunanin shi baya kawowa irin wannan wurin saboda me saboda ya shagala ya gafala da Allah sai Allah ya mantar da shi kanshi da haka a nan Allah maɗaukacin sarki ya yi hani dangane da kishiyar zikiri wanda shine gafala sannan kuma ya faɗi ukubar da take biyo bayan wannan shine Allah maɗaukacin sarki zai mantar da mutum kanshi Sai zamanto ya yi taɓe kenan shi bai yi abin da zai amfane shi ba kuma bai ambaci Allah subhanahu Ta'ala ba domin ya samu abin da ake samu na falalar ambatan Allah subhanahu Ta'ala. wannan ita ce fuska ta biyu bayan fuska ta farko umarni da yin zikiri fuska ta biyu kuma hani akan kishiyar zikiri sai fuska ta uku daga cikin fuskokin da alkur'ani ya zo da su dangane da bayani akan falalar zikiri shine allah maɗaukakin sarki ya alaƙanta samun babban rabo a lahira da kuma dawwamar babban rabon a lahira da kuma yawan rabo a lahira ya alaƙanta shi da yawan zikirin allah subhanahu wa ta'ala kinan gwargwadon yawan zikirin Allah da bawa yake yi gwargwadon yawan raban shi a wurin Allah subhanahu wata'ala a lahira zai zamanto raban shi na lahira yana da alaƙa da yawan zikirin Allah subhanahu wata'ala da yanda Allah yake a cikin zuciyar shi Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu dhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka haɗu da tawagar yaƙi abokan gaba Allah ce fasbutu ku tabbata kada ku gudu kada ku ja da baya sannan kuma wazkurullaha kathiran ku ambaci Allah da yawa ku yi zikiri mai yawa ba zikiri kaɗan ba wazkurullaha kathiran ku yi zikirin Allah mai yawa la'allakum tuflihun za ku samu babban rabo a wurin Allah kenan anan Allah ya alakanta tsakanin babban rabo da kuma zikirin Allah subhanahu menene zai sa bawa ya samu babban rabo a wurin Allah shine yanda yake yawaita zikirin Allah subhanahu wata'ala shine wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun ku yi zikirin Allah mai yawa za ku samu rabo za ku samu rabo mai girma za ku samu babban rabo a wurin Allah subhanahu wannan ayar dalili ne daga cikin manya-manyan dalilai waɗanda suke nuna falalar zikiri da kuma ɗaukakar matsayin shi domin Allah ya alaƙanta rabo na lahira da zikirin Allah subhanahu ta'ala, yana daga cikin hanyoyi kenan da suke kai bawa zuwa ga samun rabon Allah subhanahu ta'ala, shine Allah ya kubutar da shi daga al'azaba ya shigar da shi rahamar shi faman zuhziha anin nar wa udkhila jannata faqad faz duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka janye shi daga wuta aka shigar da shi aljanna Allah madaukakin sarki ya ce wannan ya raba wuta to duk wanda yake so ya sami irin wannan rabon sai ya shiga cikin bayan Allah waɗanda suke suna ambatan Allah da yawa shine wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun wannan ita ce fuska ta uku daga cikin fuskoki guda goma wanda alkur'ani ya zo ya yi ishara da falalar zikiri a cikinsu fuska ta hudu daga cikin fuskokin da alkur'ani ya yi magana akan falalar zikiri a cikin shine yabo da allah Maɗaukacin sarki yake yi ga waɗanda suke masu zikiri sannan kuma da ba da labarin irin abin da Allah ya tattalan ma masu zikiri din ranar alkiyama abubuwa guda biyu a nan yabo daga wurin Allah da kuma kyakkyawan sakamako da Allah ya tattala gare su waɗannan abubuwan guda biyu alkur'ani ya zo da su ayoyin alkur'ani sun zo da su wayanda suke tabbatar da cewa lallai zikirin Allah subhanahu wata'ala ta'ala yana da matuƙar falala yana da matuƙar daraja Allah maɗaukacin sarki a cikin suratul ahzab ya ambaci wasu tarin sifofi da wasu sunaye na waɗansu waɗanda suka sifanti da wannan sifofin Allah ya fara da innal muslimina wal muslimat lalle musulmai maza da musulmai mata wal mu'minina wal mu'minat da muminai maza da kuma muminai mata na walƙanitat da kuma masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala maza da kuma masu miƙa wuya ga Allah cikin mata na wasadiqat da masu gaskiya daga cikin mazaje da masu gaskiya daga cikin mataye har zuwa inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa zakirin Allah kathiran da masu zikirin Allah da yawa duka a cikin sifofin da aka lissafa guda tara sai a wannan sifar aka ambaci cewa wa zakirin Allah kathiran da masu zikiri sai Allah ya ce da yawa ma'ana Allah yana so a yi zikiri amma zikirin da Allah yake so a yi zikiri mai yawa yake so a yi shi yasa idan an ambaci zikiri sai mu ji da yawa Allah yana ƙara cewa kafiran, ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kafiran a ayar da ta gabata anan kuma Allah ya ce wa dhakirina Allah kafiran da mazaje masu zikirin Allah da yawa wa zakirat da kuma mataye masu zikirin Allah da yawa don haka zikirin bai taƙaita ga maza ba bai taƙaita ga mata kawai ba ana buƙatar maza su zama suna da zikirin Allah da yawa haka kuma mata ana buƙatar su zama suma masu zikirin Allah da yawa shi yasa anan Allah madaukakin sarki ya ce wa zakirin Allah kathiran wa zakirat da masu zikirin Allah da yawa da masu zikirin Allah mata da yawa don haka ana buƙatar mata su yawaita zikirin Allah kamar yadda ake buƙatar maza su ma su yawaita zikirin Allah subhanahu wa ta'ala anan yabo ne aka yi ga masu zikiri Allah ya lissafa waɗannan sifofin muminai da musulmai da masu sallah da masu gaskiya da masu azumi da masu kaza da masu kaza duk ya lissafa su ya ambace su a ƙarshe aka rufe ayar da wadzakirin Allah kathiran wadzakira to menene sakamakon da Allah ya tattalan mu waɗannan wanda daga cikinsu akwai masu zikiri da yawa maza da mata Allah ce a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya musu tattalin wata irin gafara daga wurin Allah wannan ayar kamar yadda muka ji aya ce wadda ta kunshi waɗannan abubuwan guda biyu na wannan fuskar da alkur'ani ya yabi zikiri a ciki shine faɗan yabo gare su su masu yin zikirin sannan kuma abu na biyu Allah ya tattalin musu gafara waɗansakamakon sakamakon masu zikirin a nan Allah maɗaukakin sarki a cikin alhariful kudusi hadisin Abu Zar wanda Imamu Muslim ya rawaito manzo Allah yana cewa Allah yana cewa ya ibadi a cikin hadisin Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar ya ku bayina lalle ku kuna kuskure dare da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'an ni kuma ina gafarta zunubai gaba ɗayansu fastaghfiruni da ka ku nemi gafarata mana ku nemi in gafarta muku aghfir lakum ni kuma zan gafarta muku to kaga wannan hanya ce mai sauki daga cikin hanyoyin samun gafara Allah shine yawan zikirin Allah subhanahu wata'ala daga cikin zikirin Allah din akwai istighfari da neman gafara da haka Allah ya umarni da a nemi gafarar shi shi kuma zai gafarta a nan kuma wannan ayar Allah ya faɗa mana masu zikiri والذاكرين الله كثيرا والذاكرات a الله lahu magfiratan وأجرا azima Allah ya musu tattali na wata gafara da kuma wani sakamako mai girman gaske Allah maɗaukacin sarki shine al'azim daga cikin sunayen Allah akwai al'azim Allah mai girma ne amma ya ce ya yi tattali na sakamako mai girma haka idan mai girma ya ce ya yi tattali mai girma to wannan girman wannan tattalin ya isa haka allah maɗaukakin sarki ya tattalar ma masu zikirin allah gafara da kuma sakamako mai girman gaske kaga a nan a cikin wannan ayar masu zikiri sun samu waɗansu abubuwa guda uku abu na farko Allah ya yabe su zakirin Allah kathiran zakira abu na biyu Allah ya musu tattalin gafara ta musamman abu na uku Allah maɗaukakin sarki ya tattalar musu sakamako mai girma a nan ba a faɗi wanne ne sakamakon ba menene girman sakamakon menene adadin sakamakon ba a faɗa ba kawai dai an ce sakamako ne mai girma kenan idan kana so ka san wanne ne sakamako mai girma da aka tattara ma masu zikiri to ka yi aikin ka yi zikirin ka shiga cikin zikirin ka yawaita shi idan ka shiga cikin azzakirin Allah kathiran ranar alkiyama za ka ga menene ajiran aziman din da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa da haka a nan wannan ayar ta fito mana da wannan fuska ta hudu wanda ita ce yabo da kuma faɗan falala da sakamakon masu zikiri kenan mun samu fuska ta farko shine umarni da yin zikirin fuska ta biyu shine hani dangane da kishiyar zikirin fuska ta uku wadda take tabbatar da samun rabo da yawan rabon da kuma dawwamar rabo ya tara ne a yawan zikiri sannan fuska ta hudu wannan wadda take nuna yabo da kirari da kuma sakamako mai girma da aka tattala masu yawaita zikirin Allah subhanahu wata'ala muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sanya mu cikin masu zikirin Allah mai yawa ya kuma gafarta mana zunubanmu a nan za mu dakata sai mun je mun dawo hutun rabin lokaci insha Allah